Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita shida, ashirin da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalol FM. Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ya kama mu ta Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci na Litinin 25 wanda ta yi daidai da ta ƙarshe a watan Nuwamba na shekara ta 2019. Yau shirin kallabi ne tsakanin rawunna wanda ni da nake jagoranta shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Aishatu Sule kana da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu muke kawo muku shirye-shiryen kai tsaye daga nan ɗakin watsa labaran namu a nan birnin Washington DC. Amma kamun mu tsinduma bari Aishatu ta fara muna da kanin labarai. Yau wata kotun tarayya a nan Amurka za ta yanke hukunci kan gayyatar da kwamitin binciken tsige shugaba Donald Trump ya aika wa wani lauya a fadar White House. An yi fito na fito tsakanin jami'an tsaron Iraki da masu zanga-zanga a ƙasar tare da asarar rayuka. Sannan wasu masu zanga-zanga sun banka wuta a babban ɗakin taron wani birni a jamhuriyar demokradiyyar Congo. za ku harzuka su. To kanin labaran kenan sai in mun shiga cikin shirye-shiryen namu za ku ji wai kuwa waɗanne irin alƙalin al'umma Najeriya ke amfani da su wajen zaben su lokacin zaɓe. to yaushe za ka ɗauki mutumin da ka kama shi da sata ka kai ma wasu waɗanda su ma ka kama su da sata kana tuhuma su sa'in nan a ce an wanke shi sa'in nan ka ce ka ɗora shi nisa kuma ka dawo ka ce kada yaƙi da rashawa da cin hanci ka kake yaudara. To matsalar wutar lantarki kuwa wasu masana na ganin tushenta ba komi ba ne illa san rai. tuni sai da wato bangaren wutar lantarki ya taso wanda kuma a fili take a lokacin manazarta da masana tattalin arziki a lokacin sun yi taka suna a her din a hankali To muna tafe da cikakkun rahotanni kana kuma za mu kawo muku shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran. A yau litinin dinnan wani babban joji a nan Amurka zai yanke hukunci akan wata ƙara. da kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka ya shigar domin buƙatar kotu da tursasa wani tsohon mai baiwa shugaban amurka shawara don magan da ya ba da shaida a gaban kwamitin da ke karbar ba'asi game da tsige shugaba donald trump kwamitin shari'ar tun farko ya buƙaci ba'asin don mcgahn domin bincike dangane da ah, mai baiwa bincike na musamman robert muller. game da irin rawar da ya taka a wajen katsalandan ɗin rasha da ta yi wajen zaben 2016 da kuma zargin da ake wa trump na cewa a matsayinsa na shugaban ƙasa ya yi ƙoƙarin daƙile binciken a makon da ya gabata kwamitin binciken ya dage a kan cewa yanzu ne ma aka fi buƙatar aji daga bakin mcgahn musamman ma da yake karɓar ba'asi a bainar jama'a dangane da yiwuwar tsige trump da kuma game da zargin da ake masa na tursasa ukraine da ta binciki abokin hamayyarsa na siyasa masu rajin ganin an ɗabbaka mulkin demokradiyya a yankin hong kong sun samu gagarumar nasara a zaben ƙananan hukumomi da aka yi a jiya lahadi zaben da masu kada ƙuri'a suka juya wa hukumomin beijing baya 'yan takara daga bangaren 'yan adawa sun lashe kusan kashi 90 na kujerun da aka yi takara a kansu a cewar kafar yada labarai a yankin na rthk wannan sakamakon zaɓe na nufin masu rajin dasa turbar demokuraɗiyya na da gundumomi 17 cikin 18 a ƙarƙashin su saɓanin yadda a da ba su da ko ɗaya sakamakon zaben har ila yau babban tarihi ne ga yankin wanda ya yi wa jarot da 'yan siyasar yankin da ake kallon sun zama 'yan amshin shatar china sannan shine alama ta baya-bayan nan da ke nuna sakamakon wato zanga-zangar neman a ɗabbaka tsarin demokuraɗiyya da aka kwashe watanni biyar ana yi a yankin na hong kong Jami'an tsaro a Iraki sun yi amfani da harsashen gaske da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa wasu masu zanga-zanga a gabashin kasar. Lamarin da ya kai ga mutuwar mutum goma sha uku kana ya raunana wasu da dama. Tun daga watan Oktoba zanga-zangar adawa da gwamnati ta barke a tsakankanin yankunan kasar mai arzikin man fetur yayin da masu bore suke kira a kawo ƙarshen matsalar cin hanci da rashawa da rashin ababen more rayuwa da suka yi wa ƙasar katutu a jiya lahadi a yankin basra aka kashe mutum bakwai abin da wani jami'in tsaron ƙasar ya kwatanta da matsayin rana mafi muni tun da aka fara zanga-zangar sannan an kashe mutum hudu a lardin nasriya da wasu mutane biyu a yankunan najaf da, da diwani ana shan labaran nan ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tawagar kasashen da ke amfani da harshen portuguese da ke sa ido kan zaben shugaban kasar da aka yi a gini bisau ta ce an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da kuma tsari shugaban tawagar oldemiro baloy ne ya bayyana hakan yana mai yabawa da yadda aka kada kuri'a cikin lumana a ranar lamis mai zuwa ake sa ran fitar da sakamakon zaben wanda aka yi ajiyar lahadi kasar ta gina bisau ta sha fama da matsaloli masu nasaba da siyasa tun bayan da ta samu 'yancin gashin kai daga turawan ƙasar portugal shekaru 45 da suka gabata jose mario vas wanda ke neman wa'adin wasu shekaru biyar a karo na biyu shine shugaban ƙasar na farko da ya kammala wa'adinsa ba tare da ya fuskanci barazanar kisa ko juyin mulki ba. mazauna birnin beni da ke gabashin kasar jamhuriyar demokradiyyar congo sun banka wuta a babban ɗakin taron birnin da safiyar yau litinin masu zanga-zanga sun ɗauki wannan mataki ne a fusace domin nuna rashin jin daɗinsu kan kisan da 'yan tawaye suka yi wa wasu mutane takwas daga babban ɗakin taron da suka cinna wa wuta mazauna birnin na beni sun ɗunguma zuwa ofishin dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke wajen birnin wasu daga cikin masu zanga-zangar sun buƙaci dakarun da su fice daga ƙasar domin a cewar su sun gaza kare mazauna birnin na beni daga hare-hare da 'yan tawaye ke yawan kai musu baya ga matsalar tsaro birnin na beni na daga cikin yankunan da ke fama da matsalar barkewar cutar nan ta ebola To a gaida Aishatu da Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. daga labaran duniyar bari mu shiga duniyar rahotanninmu. A duk bayan shekaru hudu al'ummar Najeriya kan fita zuwa rumfunan kada ƙuri'u. Amma abin tambaya a nan shine wai kuwa waɗanne irin kalamai 'yan siyasa kan yi amfani da su wajen neman ƙuri'an jima'a? Shin wai kwalliya na biyan kuɗin sabulu kuwa? Dr. Usman Bugaje na ɗaya daga cikin 'yan siyasan arewacin Najeriya da suka tallata shugaba Muhammadu Buhari, amma a yau sai gasa a rana tsaka. Shin ana iya cewa 'yan siyasa ba abin a yadda da su ba ne? Nasiru Adamu El Hikaya ya yi mana nazari akan hakan. shahararren mai rajin kawo canji a mulkin demokuraɗiyya a Najeriya Dr. Usman Bugaji ya ce batun yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin APC ta shugaba Buhari ke cewa tana yi roman baka ne kawai. Bugaji wanda tun farko ya zanta da wata tashar talabijin ya zayyana lamurin canji da gwamnatin APC ke yayatawa da ya kawo ta mulki a dubu biyu da goma sha biyar da yaudara ne da zaƙin baki. Bugaji wanda kai tsaye bai kama suna ba amma bisa ga bayaninsa ya nuna damuwa da yadda gwamnatin Buhari ta naɗa wanda ake tuhuma da cin hanci a hukumar EFCC Godswill Akfabio ya zama ministan Neja Delta. an kama shi ana tuhumarsa da kuɗi kaza da ka ana cikin shari'an nan ba a gama ta ba aka wanke shi aka ce a'a wai sai ka ɗauke shi ke gwamnatin da kika ce kina son ki yi yaƙi da rashin cin hanci ki mai da shi minista shi waɗanda kuma za a kai mu sunan shi don su wanke shi su ce ya cancanta a yi da yawa daga cikin su ma suna da irin waɗannan abubuwan wasu su ɗin ma a cikin hayaniyar siyasan ko a campaign ɗin aka wanke su aka fito a ƙarar aka ce an wanke su ba to irin su irin su idan ka duba yadda ake wankewar a cikin majalisa su ne gaba gaba wajen cewa ai wani ya cancanta a bashi ai kaza ai kaza ai to yaushe za ka ɗauki mutumin da ka kama shi da sata kana tuhumar ka kai ma wasu waɗanda su ma ka kama su da sata kana tuhumar su sa'in nan a ce an wanke shi sa'in nan ka ce ka ɗora shi nisa kuma ka dawo ka ce kana yaƙi da rashawa da cin hanci to wa kake yaudara Bugaji na daga cikin waɗanda suka mara ba ga shigar shugaba Buhari lamuran siyasa har bayan shekaru goma sha biyu ya samu nasarar hawa mulki. Na tambayi Dr. bugaji to me yasa tun da yana son a samu canji aka ba shi kujerar jakadan Najeriya amma ya ki karba. Ni ban ƙi ba in yi aiki wanda ma bai kai na jakada ba wanda ya gyara ƙasar nan. amma in ka dubi yanayi na wuri za ka ga shin za a barka ka aikin ko ba za a baka ba ka ga abubuwan da na hango na farko na ga ba a san gaskiya ni kuma ba zan iya aiki irin wannan ba na biyu na ga an shinge shugaban kasa ba ka iya zuwa ka gan shi sai dai ka ga wasu na kusa da shi kuma za ka ba da takardu ba tilas a kai mashi ba shi kuma ba zai neme ka ba to ya za ka kai wannan aikin abubuwa irin waɗannan su ne na hango na ce mani uzuri ai mani haƙuri ina da abubuwa da yawa da nake ganin suna da muhimmanci a kyale da waɗannan bayanan dai mukaddashin shugaban efcc ibrahim magu ya ce yaƙi da cin hancin na samun nasara abin da ake cewa corruption fight back yawanci mutanen da muke nema kasan they are highly placed manyan mutane ne amma mun gode allah da yake muna da political goodwill ana son abin da muke yi an gada kuma za mu ci gaba da yi ba mu fasa ba wallahi za mu yi. Ga sanata Suleiman Hunkuyi samun gyara a Najeriya sai an samu gagarumin garan bawul. Tsari ne na waɗansu 'yan tsirarun mutane waɗanda ke jin saboda yau Allah ya ara masu lokaci da iko dole ko ana so ko ba a so a Najeriya tilas a bisu. Menene ya zama bambancin PDP da ta kafa EFCC da APC da ta gaji EFCC wajen yaƙi da barayin biro? Nasura da Nasura kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Banda bautar zuciya da ba ta tserarwa, ya zana tara abincin da ba ni cinyewa, ya zana gina gida wanda ba shi dorewa. ya zana tara tufafin To a gaida sarkin yaƙi Nasiru Adamu El Hekaya. Kimanin shekaru ashirin kenan da Najeriya ta koma kan tafarkin mulkin demokradiyya. gwamnatoci da suka shuɗe sun yi alkawullan kawo ƙarshen matsalar wutar lantarki a najeriya amma har ya zuwa yau ana iya cewa an gafara amma ba a ga ƙaho ba hassan maina kaina ya yi mana nazari akan wannan matsalar 'yan najeriya na ci gaba da fuskantar matsalar wutar lantarki wanda ke nakasa hada-hadar tattalin arziki da zamantakewa wani kwararre Muhammad Ai Usman ya yi tashin bakin abin da yasa ake ganin shine umul haba'isin halin da yanzu aka tsinci kai a ciki. To 'yan siyasar da suka karbi kasar daga shekarar 1999 zuwa 2007 karkamance cewa an yi batun sai da kadarorin gwamnati wanda daga nan ne wannan batu na sai da wato bangaren wutar lantarki ya taso wanda kuma a fili take a lokacin manazarta da masana tattalin arziki a lokacin sun yi taka shedin suna a her din ba a hankali kada a gaggawar mika wannan bangare wato a hannun 'yan kasuwa A ba a hankali tukuna idan har an ga lokaci ya yi akwai yarjejeniya karfa da fahimtar juna tsakanin bangaren gwamnati da bangaren 'yan kasuwa to a wannan lokaci za a iya miƙa wannan bangare na wutar lantarki to amma me ya faru sai gwamnatocin waɗancan lokaci sai suka nemo su shafaffu da mai yan lelansu aka tatsu kuɗi daga cikin gwamnati aka kuma danka a hannunsu aka kuma tura su je su sai waɗannan kamfuna suka je suka ɗauko abokan hulɗarsu a ƙasa da ƙasa suka gaya musu abin da suke so na son ransu aka shimfiɗa sabkar a cikin wannan irin tsari aka zo aka miƙa wannan bangare wato na hukumar wutar lantarki a hannun 'yan kasuwa sannan kuma tun daga wannan lokaci kar ka mance cewa har zuwa yanzu najeriya ba ta samu wato buƙatar da ake da ita ba a bangaren wutar lantarki illa ma al'amura ƙara taɓarɓarewa suke yau da gobe. Yanzu dai kimanin fiye da shekaru shida kenan lokacin da gwamnatin tarayya karkashin jagorancin Goodluck Jonathan ta sai da kamfanin samar da wutar lantarkin ga 'yan kasuwa wato kimanin adadin kashi 60 cikin 100 yayin da gwamnatin ke ci gaba da rike kashi 40. To shin menene ma ka'idojin sai da kadirorin gwamnatin? Barista mai nasara Kogo Ibrahim lauyan tsarin mulki ne. akwai ka'idoji da dama ne da ake bi na hada-hada cinikin kamfanonin da suke karkashin mallaka gwamnati ɗaya daga cikinsu shine sai ka nuna cikakkar shaida wadda take ta tabbata cewa kana da karfin da zaka rike shi karfi wato ba karfi na jiki ba karfi na kuɗi kana da karfin kuɗi da zaka sanya jari a ciki wanda yake kamfanin zai iya bunƙasa ya fi amfana jama'a fiye da lokacin da yake karkashin gwamnati wato kana da ƙwararrun masana waɗanda suke sun san wannan fannin da abin ya shafa harka ce ta wutar lantarki wadda ita muke kai akwai waɗanda suke ƙwararru ne ta sanin ilimin harkar wutar lantarki da kuma ƙwararru ne ta goguwa ta aikin harkar wutar lantarki a cikin waɗanda suke su ne za su aiwatar da shi idan bayan kasiya akwai sharuɗa da za ka sa hannu na cewa idan ka kasa to gwamnati za ta iya tahowa domin ɗaya daga cikin abubuwan da ya shafi kare haƙƙin jama'a ƙasa daidai da sashe na sha shida na tsarin mulkin najeriya shine ƙarfin wutar lantarki sarki duba da yadda wasu 'yan najeriya suka shiga damuwa har ma sun fara kira-kirayen cewar ya kamata a soke wannan ciniki da aka yi da 'yan kasuwa saboda sun gaza biya wa 'yan najeriya bukatunsu a cewar mai nasara ibrahim hakan abu ne mai yiwuwa wajibi ne gwamnati tana iya ta'anshi wannan kamfanoni domin dama ai do bori ɗaya ake matsafi ana yi matala to shin yanzu ina mafita har ila yau ga Muhammad Ai Usman. Shine gwamnati ta koma ta bitar wato ainihin yadda 'yan kasuwan nan suka shigo wannan wato sabka tsakaninsu da gwamnati a kuma duba dokoki da ka'idoji da aka gittaya wato na siya da siyarwa da kuma raba wutan nan da. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma masu saurare ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke more. Jama'a masu mu da wannan yammacin Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Idan har masu saurare na biye da shirin namu sau da kafa, idan ba ku manta ba a makon da ya gabata. Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, shugaban hukumar da ke kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya, ya yi bayani akan wasu daga cikin aikace-aikace da hukumar ke yi a makarantun kwalejojin horas da malamai a Najeriya. Hanyar ilimi mu za a ga cewar wannan sabon tsari da kake magana ka ko kuma sabon ilimi da za a shigo da shi cikin wannan manhaja kana ganin cewar a wannan karni da ake ciki akwai waɗansu hanyoyi da za a bi a ɗauko waɗansu abubuwa da waɗansu ƙasashen duniya suka yi amfani da shi don ci gaba musamman idan muka ɗauki ƙasashen da suka ci gaba a duniya yanzu za a ga cewar yanzu ba magana ce ta ma ita kanta kwamfutar ba an wuce wannan mataki ana magana ne ta ya za a ainihin yi binciken ita kanta duniya wajen amfani da ainihin ita kwamfuta mai kwakwalwa da kuma abin nan da ake ce ma turanci ake kiran shi critical thinking waɗanda ake amfani da tunanin mutane don sabunta duniya ta daidaito da abin da al'umma suke ciki. To al'umma ko a ina ma take in dai tana kan doron ƙasa ne ai dole ne wasu abubuwan ta za ta gudanar da su kamar yadda sauran kasashen duniya suke shi yasa a manhaja ma manhajan yake zama wani abun da muke cewa manhaja da ya shafi duniya global domin yanzu ko ɗan kasuwa ne ko wani mai ilimin sana'a ne idan ka je ƙasa in ka je wata ƙasar da ta ci gaba ai yadda suke gudanar da abubuwan su dole haka za ka yi yadda za su shiga jirgi haka za ka shiga yadda za su shiga cikin eh, suto suto na sayan kaya haka za ka shiga kuma duka na'ura ce kana tafiya a ce tsaya a ce danna nan a ce ka ja wannan a ce ka yi mene to ko don wannan ma ya kamata duk abun da za mu yi nan kuma ya tafi daidai da abun da duniyan take tafi da shi saboda haka a cikin mu akwai wani abun da muke kiransa baseline characteristics abubuwan da shi kam dole ne a ba da shi sannan sauran abubuwan kuma da za a bayar ya shafi yadda mu kuma yadda muke a matsayinmu da kuma yadda za mu fahimci abu amma akwai wasu abubuwan da domin kai din ya zama ka iya eh, sajewa ko kuma ka iya tafiya ka aiwatar da abubuwanka a duk gunda kake a duniya to dole manhajan za ta ɗauko irin waɗannan abubuwa ta saka a ciki. Karshe a farfesa za mu so mu duba wannan ainihin abu da masana ke magana a kan shi musamman idan aka yi magana wajen ilimi. A masana da dama suna ganin cewar idan aka koyar da yaro halcan uwa hmm. to akwai tabbacin cewar yaron nan zai samu ilimi nagartacce musamman a mataki na farko. Hmm. Wani mataki kuke bi domin ganin cewar an inganta harcen uwa musamman a kwalejojin horas da malamai da ake da su a Najeriya a matakin farko har a ce mutum ma ya kai ga mataki na gaba amma wannan harshe na uwa wani ainihin tasiri yake da shi wani kuma yunkuri kuke yi don ganin cewar ya zama shi ne kan gaba a duk wani hanya ta koyarwa a matakin kwalejojin horas da malamai. Na farko dai doka ne gwamnati ta sa ya zama doka cewa yaro idan ya je makaranta yana yaro karami to a fara koyar masa da harshen uwa mazatan daga kaman aji ɗaya zuwa aji biyu wasu ma gwamnati ta yadda da cewa a kawo wani manhaja na kafin firamare pre-primary daga pre-primary din har zuwa kamar aji biyu ya kamata a koyar da harshen uwa a hankali sai a shigo wasu harsuna da can mu lokacin da muka yi karatu daga kamar alif dubu daya da dari tara da hamsin har zuwa kamar da sittin da biyar haka ake yi sai aka daina sai aka zo yaro yana primary harshen uwa ma harshen da yake shi ya tashi da shi bai gama sanin su ba ko kuma yana fama ya fahimce su sai ka ko masa turanci to sai a samu hauragiya to gwamnati yanzu tana cewa idan yaro ya zo sabo dan karami a fara masa da harshen uwa domin a ci gaba da abun da yake koya yake yi a gida kafin ka sako wani sabon harshe to wannan doka ne kuma manhajanmu mu ta fuskanci wannan kuma muna fata za a samu haɗin kai domin idan yaro ya tashi da harshen gidansu harshen farko zai sa ya ƙara fahimtan duk abin da ka sa shi yake yi domin duk abin da zai faɗa ko da turanci ne ko da larabci ne ko da menene sai ya danganta shi da wannan nasa harshen tukuna sannan ya fassara shi a kwakwalwansa sannan abu ya yi ma'ana. masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau sai kuma idan allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Farfesa Baffa Aliyu Muhammad shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya da kuma wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. a maza da mata don wazan miƙewa kai ƙoƙarin to masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu agogo muna cewa karfe goma da minti ashirin da uku na sanyin safiya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Gulle Kamfala ya ce VOA hakika duk ranar 25 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da wasu nau'ikan cin zarafin mata a faɗin duniya. Amma kai duk da irin waɗannan ranaku da ake warewa domin su har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba ganin yadda cin zarafin su yake ci gaba saboda haka muke fatan za a ƙara matsa kaimi wajen kawo ƙarshen ƙalubalen da suke fuskanta a cikin rayuwarsu ta yau da kullum saƙonmu na gaba harin gwiwa ne da ya fito daga fatima musa wada da zainab ibrahim musa wada da kuma maryam aminu kano suka ce assalamu alaikum voa hausa a madadin al'ummar karamar hukumar barikin ladi da ke jihar filato muke miƙa saƙon ta'aziyarmu ga ɗaukacin al'ummar ƙasar jamhuriyar demokradiyyar Kongo. bayan faɗowar wata jirgin sama muna fatan allah ya jikan waɗanda suka mutu amin sai kuma saƙon da ya fito daga mansur almugumel ya ce fatan alheri gare ku muryar amurka ina so ku bani daman taya tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya wato atiku abubakar wazirin adamawa murnar cikarsa shekaru 73 a duniya da fatan allah ya kara masa lafiya amin daga nan sai sako daga malam hussein dangote ya ce salam voa hausa gaskiya duk da ni ba dan jami'ar pdp ba ne san ban ji daɗin mataki da wata babbar kotu a jihar kaduna ta ɗauka ba ta korar ƙara da ɗan takarar gwamnan jihar kano wato abba kabir yusuf na jami'ar pdp ya shigar amma ba komai don haka nake kira ga abba tare da magoya bayansa da su rungumi kaddara su jira gaba sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga usman shitu mahuta ya ce haƙiƙa gargaɗi da mataimakin shugaban ƙasar iraki ya yi ga ƙasashen yankin gabas ta tsakiya kan zanga-zangar gwamnati da ke gudana a ƙasar ihu ne kawai bayan hari kuma wannan shure-shure ne kawai wanda baya hana mutuwa to jama'a ku ci gaba da aiko mana saƙonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi mu lafiya. To a gaida yaro da wasikun masu saurare yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaici. wani babban joji a nan amurka zai yanke hukunci akan wata ƙara da kwamitin shari'a na majalisar wakilan amurka ya shigar don buƙatar kotu ta tursasa wani tsohon mai bawa shugaban amurka shawara don magan da ya ba da shaida a gaban kwamitin da ke karɓar ba'asi game da eh, tsige shugaba donald trump masu jin ganin an ɗabbaka mulkin demokradiyya a yankin Congo sun samu gagarumar nasara a zaben ƙananan hukumomi da aka yi a jiya Lahadi. Zaben da masu kaɗa ƙuri'a suka juya wa hukumomin Beijing baya. Jami'an tsaro a Iraki sun yi amfani da harsashen gaske da barkonan tsohuwa wajen tarwatsa wasu masu zanga-zanga a gabashin ƙasar, lamarin da ya kai ga mutuwar. mutane goma sha uku kana ya raunana wasu da dama tun daga watan oktoba zanga-zangar adawa da gwamnati ta barke a kudancin yankin kasar domin ganin cewa sun buƙaci muhimman abubuwan more rayuwa da babu su a ƙasar tawagar ƙasashen da ke amfani da harshen portuguese da ke sa ido a kan zaben shugaban ƙasar da aka yi a Guinea Bissau ta ce an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da kuma tsari. Shugaban tawagar Oldemiro Baloye ne ya bayyana hakan yana yabawa da yin hakan da kuma cewa an kaɗa ƙuri'a cikin lumana. A nan Alhamis mai zuwa ake sa ran fitar da sakamakon zaben wanda aka yi jiya Lahadi. To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Amma yanzu kamun mu sallama da ku bar mu mika saƙon murna ga Alhaji Adamu Kanti murna auren 'ya'yansa da aka yi a ranar Asabar da ta gabata. aisha adamu kanti da angonta malam muhammad sani abubakar da kuma amina adamu kanti da angonta Alarama sadiq lawal ɗan garinmu da fatar allah ya sa albarka allah ya ba su zaman lafiya wanda aka ɗaura auren a ranar asabar a unguwar iya da ke cikin birnin zaria city a yau za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku a kan maudu'inmu na yau yayin da najeriya ke ci gaba da fama da matsalar wutar lantarki har yanzu dai wasu na zargin cewar masu 'yan kasuwa na daga cikin umul haba'isin wannan matsalar masu kawo janareta shin kuna ganin akwai buƙatar a hana kawo janareta cikin najeriya ko ko kuna ganin hakan bai yi daidai ba za mu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku yanzu a madadin aishatu sule da kuma Mahmud Lalo da suka taya ni gabatar da shirin ni ne Yusuf Aliyu Harande da wanda ya haɗa mana shirin Mr. Dan da kuma injiniyan namu Dan da ke cewa bis salam shirin yau da gobe na tafi.